Baya ga sace 'yan matan Chibok, mutane da dama sun rasa rayukansu a sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a Najeriya. Amma wani hari da har yanzu bai fita a zukatan waɗanda abin ya shafa ba shine kisan gilla da aka yi wa ɗalibai hamsin da tara. a makarantarsu a Buniyadi da ke jihar Yobe yau shekara ɗaya kenan daidai. 'Yan ƙungiyar Bring Back Our Girls masu fafutukan ganin an ƙwato 'yan matan Chibok sun yi zaman makoki na musamman domin tunawa da yaran. Fatima Abba Kaka jigo ce a kungiyar Bring Back Our Girls da ke Abuja. Ina so mu gwamnati su farka su ɗauki responsibility ɗinsu yadda kundin tsarin mulki ta gaya musu. Don yau shekara ɗaya muka rasa yaran nan. Abin takaici iyayen da muka kira suke cewa gwamnatin tarayya ko fara ba ta aika musu ba a mutu taziya ba wanda ya gaya musu komai har yau da muke maganan nan. Waɗansu suna da yara banda wayan da suka rasa a cikin makarantun yanzu da suka mai da su wayansu makarantun an ce su biya kuɗin makaranta su suka nemi makaranta kuma sun ce wayansu har yanzu iyayen ba su iya mai da su makaranta ba suna nan suna yawo a kan titi takaicin ya yi yawa abin tausayi ne sai dai ubangiji allah ya ba mu ikon ɗauka Tunda da kungiyar Bring Back Our Girls ta ce babu wani mutum ɗaya da ya waiwayi dangin yaran nan, wani mataki kungiyar za ta ɗauka a game da haka? Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Waziri Sani Bello ya amsa wannan tambayar. Za mu rubuta wasiƙa idan muka rubuta wasiƙa muka tura wa hukumar Ministry of Education kuma za mu kokari irin ku ire iren ku 'yan jarida zama zamanto kuna tare da mu a lokacin da za mu yi wayannan abubuwan za ku sani za mu ba ku kwafi kuma za mu saurari me za su yi akai idan kuma ba su yi wani abu akai ba kamar yadda muke yin wannan abu na bring back our girls shi ma za mu mai da hankali mun kara tunatar da su kuma mun kara musu ƙarfin gwiwa cewa lallai kan su fidda rai akan wannan na ta tamu Najeriya muna son ƙasa ce wadda yake muna son ta dawo normal kamar yadda kowace kasa take saboda a duk duniya ba na ji akwai kasar da irin haka zai faru da kuma mutane da ƙasa gaba ɗaya za ta manta a ci gaba kamar babu abin da ya faru Ɗan majalisar dattawa daga jihar Borno, Alin Dume, wanda ya halarci zaman na yau, ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. abun takaice ne kwarai da gaske gwamnati ba ta yi wani abu ba kamar yadda aka faɗa mu ma mu da muke wakiltar jama'a ba wani abu muka yi na a zo a gani ba banda zuwan da na yi nan kuma ni din na zuwa nan ba don komai ba don abun da gwamnati ba ta yi ba ko kuma ni ma ban yi ba ga wayansu wayanda ba daga wurin suke ba suna yi kuma kamar yadda na magana yanzu na zo kullum sai in gode musu ne akan cewa su ne suke yau kwana 300 da sama da 300 ba fashi ba litinin ba lahadi suna zuwa nan kuma mafi yawansu ba mutanen borno ba ne ma balle ba ma mutanen north east ba ne to shi yakan ba mu karfin guwa akan cewa ƙasar nan namu ba kowa ba ne yake tsayawa a yadda ake yi kamar yanzu an tsaya akan addini an tsaya akan kabilanci an tsaya akan bangare a sai akwai 'yan ƙasa wanda suke kishin ko me ya sami 'yan uwansu. Ƙungiyar ta kwashi sa'o'i uku tana addu'o'i da bayanai masu laushi domin kwantarwa da dangin yaran zukatansu tare da yin sauti irin wannan a lokacin zaman makokin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.